ya sunan malama shafa buɗe baki sosai shafa daga ina aliyawa aliyawa mani ko eh. ga kin gurin yan sanda me ya faru ne shi dai abin da ya faru ranar daurin auren wannan ba Allah eh. sai ya kawo mana shinkafa eh. har na so mai sai ya kawo ruwa cikin bota sai ya ce in dafa da shi kuma bayan na dafa da shi ana ta a hitowa a ta gurin ɗaurin aure sai na aji abinci sai na ya nema yaro wanka ana cewa in fito mutum ya nema yaro wanka ya na bada shi aka ce shi sai na gida ya na aje daka ya maka tafi to daga sannan aka fi cewa babu lafiya ya baki wani abu ne eh, ni ruwa ya kama cikin botiki ya ce ki zuba cikin abinci ya ce in zuba cikin sai kika zuba cikin bai gaya miki kowane irin ruwa ba ne? ni da gaskiya bai ga Ke kuma baki tambaya ba? Ni kuma ban tambaye shi. Kawai kika zuba? Eh. ya sunan ka Musa. sunan ka eh, sunan ka Musa Musa wa Musa Sani. Daga ina? Aliya Aliyaba. Aliyaba. To ga kore yan sanda mai haru ne? Abin da ya faru ne ana kamar ba dan bude baki sosai ana gaba gobe daura goroma eh na daka zakami eh ka daka me na daka zakami na jika zakami eh to na daka na jika eh sai na aje shi kwana eh kashin gari an daurin aure na mm. na dako shi cikin bokiti eh sai na bata sai na ce ta dafa min abinci ta dafa abinci da shi ta zuba ciki eh ta dafa shi cikin abinci ta dafa min to da niyyar me da ne da an da ɗaura aure mu mu abokanan mu mu sha mu sha eh, eh, abincin nan mu sha ku ci abinci sai ku sha sauran eh. to da aka yi wannan abu aka yi kuma dafa abinci da shi sai muka ji labarin kuma wani abu ya faru to me ya faru tabbas sai muka ji labarin mutane wasu sun ci ba su da lafiya hakan kamar kimanin mutum nawa gaskiya ban san ko mutum ne duk dai wanda ya ci abincin a lokacin aka kai su asibiti aka ce go to mutum nawa suka mutu daga cikin su mutum nawa mutum biyu to Allah kiyaye